بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراتمنا مختصر صحيح البخاري وتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح إن شاء الله زام درس نقوم شاجر زام تاشي عندما يكي سوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشرائها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم wannan hadisin hadisin abu huraira imam bukhari ya rawaito shi a babin da yake cewa babu su'ali jibril annabi sallallahu alaihi wa sallam imani wal islam wal ihsan wato babin da mala'ika jibrilu yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi dangane da wato imani da musulunci da kuma kyautatawa sai sai an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abu huraira Allah ya yarda da shi kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance barizan yana bayyane yawman wata rana linnasi ga mutane wato ya fito a cikin sahabbansa yana zaune tare da su kuma ba tare da ya ɓuya a cikin sahabban ba wato kiri duk wanda ya zo zai gane cewa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi sallam shine ma'anan barizan wato da can manzala ta sama bayi da wani wuri keɓantacce da yake zama a cikin sahabban yana zaune a cikin su kawai saboda tawazu'u idan mutanen ƙauye suka zo sai su kasa gane wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba su san shi ba sai su ga dai mutane a tare kuma yana cikin su amma ba za su gane wane ne shi ba wannan abu ya maimaitu da yawa wannan kuma yana nuna tawabu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambanta rigansa da na sauran sahabbansa ba bai sa wani rawani da ya sha bamban da irin raunin sahabbansa ba bai buga alkyabba wanda ta bambanta da irin ta sahabbansa ba da haka irin shigan da sahabban suke yi irin wannan shigan shi ma yake wanda bai sani ba in ya zo sai ya kasa gane wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka lokacin da ya hijira kafin ya shiga garin Madina sahabban Madina sun zo su tarbe shi lokacin ya sauka a wani wato a wani kauye na Bani au a lokacin da suka zo suka kewaye sahabban manzala ta sawa ba su gane waye manzon Allah ba kowa dai ya zo wasu ma sun san sun yi tamani Abubakar ne sai suka zo suka kewaye Abubakar kuma sun zo su tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana da kwanaki suna jiran Hassan da rana ta bugi manzon Allah ta sama Abubakar ya zo yana masa inuwa da mayafinsa sannan suka gane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a majalisinsa ba sa ban bako in ya zo daga wani gari ba zai gane ma wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in an gaya masa kuma gashi ana zaune yana tare da su to daga nan sai sabai suka nemi ya kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani wurin zama na musamman wanda kowa in ya zo ya gane cewa wannan shi ne manzon Allah ko wucewa ya zo ya gane suka nemi haka daga wajen manzala ta kuma manzala ya ba su izini sai suka gina masa wani dan dakari wani dakari haka mai dan tudu yanda in an zo an zauna shi yana sama su kuma suna suna ƙasa ko wucewa mutum ya zo yi ko bako ne ya san cewa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran kuma sahabbansa ne suna kewaye da shi yasa imamul qurtubi wato mai jami'ul ahkam ko kuma al-jami' li ahkamil qur'an mai tafsiri yayi eh, istinbadi daga wannan yace ya kamata ce malami yana da wurin zama na musamman a cikin ɗalibansa saboda idan an zo a gane cewa wane ne malamin idan akwai bukatan hakan din domin karantarwa domin kuma ya jiyar da jama'a kowa yana kallonsa kuma suna jin wato sautinsa da muryarsa to anan shi yasa abu da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barizan barizan ma'ana yana mai bayyane zahiran barizan ma'khudhu min al-buruz al-buruz shine al zuhur wato bayyana kuma cewa al-baraz wato bayyana ya bayyana wata ran a cikin sahabbansa kowa in yazo zai gane shi ne fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa rajulun wani mutum ba san wane ne ba wannan mutumin shine mala'ika jibrilu wato ba mutum bane atahu rajulun ai atahu malakun fi surati fi surati rajulin eh, wani mala'ika zo masa a suran wato namiji a suran wani miji wani mutum don mala'ika jibrilu yakan zo a suran mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya masa wahayi wahayi na hadisai amma ba wahayi na wato ainihin abun nan ba qur'ani ba to sai zo a wannan suran kuma galibi yana zuwa a suran dihiyatul kalbi dihiyatu al kalbi to sai zai zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka wannan karon ma sai ya zo fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa ma'ana malakun fi surati rajulin kamar yadda ya zo a hadisin wato abun nan muslim wani mutum ya zo masa a sura mala'ika ya zo masa a suran mutum shine mala'ika jibilu fa qala sai ce mal iman menene imani to wannan wannan riwayan kuma sai ta guntu da kisa amma riwayan muslim kam wancan kuma hadisin Umar ne ba hadisin Abu Huraira ba cewa ya bayyana ma nanu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la ya'rifuhu minna ahadun wa la yu'rafu alaihi athru safar to kaga wannan ya nuna ya bada wata doguwar kissa muna zaune a cikin sahabban a wato a cikin tare da manzo Allah ta sunna shine wannan baina ma nanu julusun inda rasulullah ta sunna istala alaina rajulun sai wani mutum ya fito nan ma dai rajulun lanahu jaa fi surati rajulin saboda ya zo a suran mutum ne saboda haka wannan mutumin shadidu bayazi siyab mai tsananin farin tufafi kuma shadidu sawadi sha'ri mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safa babu alaman tafiya tare da shi kaga in bako ne ya kamata a ga kura-kura a jikinsa kuma wala ya rifuhu minna ahadu yace babu wani kuma wanda wanda ya san shi hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi sannan sai fara tambaya ce a khabirni anka yazo yadda yadda abun nan ya zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi ya jingina guyoyinsa da guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsora tafukan hannunsa akan cinyoyinsa to akan cinyoyin waye la imamu nawawi yace akan cinyoyin shi mai tambaya akan cinyoyin shi mai tambaya shine mala'ika jibril kenan ya dauki hannunsa ya dora akan sa shi mala'ika jibril haka imamu nawawi yace yace to mala'ika jibril don ya zo neman ilimi ne yanzu idan ka zo wurin malaminka ka tsuguna a gaban za ka yi karatu za ka hannayenka ka dora akan cinyoyin sa in kai haka ba kai ladabi ba ko da haka shi yasa imamu nawawi yace in dai zama ne na ɗalibin ilimi babu yanda za ya ɗauki hannayensa kuma ya tsora akan cinyan malaminsa bai zai yi sai dai ya tsora akan cinyansa shi shi ɗalibin. kuma a nan mala'ika jibril ɗalibi ne ba ya zo a matsayin malami ne don tambaya yake ana bashi to amma imamu al-baghawi yace a'a ya tsora hannunsa akan cinyoyin manzala kuma wata wata ruwayar sun faɗi haka ne kamar ruwan abu farwa fa wada yadahu ala rukbatayn nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora hannayensa akan gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kenan sai shi ya tsora hannayensa wanda yace alafa zai akan cinyoyinsa wannan kuma a bisa gwiwoyinsa duk kusan ɗin to kaga kenan mala'ika jibril shi ya tsora hannayensa akan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malai suka ce in ya tabbata hakan yayi to yayi ne don kar a gane shi mala'ika ne don ai tsammanin wani mutumin ƙauye ne ba gidaje wanda bai san ladabi ba ya zo zai ɗauki ilimi kuma yi wa malamin rashin ladabi har ya tsora hannunsa a kan cinyar to in yi haka ɗin sabai ba za su gano cewa mala'ika ba ya su ɗauka wani mutumin ƙauye ne in ya tabbata wannan riwayan haka domin ba yanda za a yi ɗalibi kan wayayye ya zo kuma ya tsora hannayensa kan cinyar malamin sa yana tambayarsa karatu bai zai yi ba sai dai mutumin ƙauye kila wanda bai san ladabi suka ce to kila yayi haka ne shi mala'ika jibilu domin kada a fahimce shi a zaci cewa wani mutumin ƙauye ne kawai ya zo yana tambayoyi to anan sai yace mal iman menene imani kaga a hadisin Umar kuma fa akhbirni anil islam da musulunci aka fara ka bani labari ne musulunci sannan aka zo anil iman sannan kuma aka zo anil islam amma ko wanda zai faɗi faɗi al-iman sai ya faɗi al-Islam sai ya faɗi al'isa sai kuma ya faɗi al-iman. wannan shi ke nuna hadisan tunda abu ne ya faru a gaban sahabbai da yawa kowa zai ruwaito shi kawai yadda yake so ba wai ya jeranta shi wani kowa kawai yana ruwaito kissan ne ba wai a jere ba shi yasa ake samun wannan sabani amma dai riwaya sai na Umar ta fi nuna kamar a jere domin daga sai an yi al-islam samu al-islam a samu al-iman sannan kuma al-islam to amma ne yace man iman menene imani a riwaya sai na Umar fa akhbirni anil iman ba ni labari menene imani qala sai ta al-imanu an tu'mina billahi imani shine ka yi imani da Allah wato ka kudurta a zuciyanka cewa akwai ubangiji subhanahu wata'ala kuma shi halitta gaba daya kuma shi kadai ya tantance a bauta masa kuma yana da sunaye da sifofi babu mai irin nan in ka haka shine ka yi imani da Allah subhanahu wata'ala sannan ya ce wa mala'ikatihi da kuma imani da mala'ikunsa wato da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala kai imani akwai mala'ikun sannan Allah ya halitte su da haske sannan kuma suransu ba irin da mutane wane, sai dai suka iya shiga irin ta mutum su fito da suran mutum yadda suka gada to amma kuma su ne rundunar Allah subhanahu wata, babu wanda ya san yawan su sai shi sannan kuma sojoji ne na ubangiji subhanahu wataala kuma ba a iya ganin su sai dai idan Allah ya kaddara su fito a wata sura mutum sai ya amma manzala ya ga mala'ika jibilu a bisa suransa ta mala'ika sau biyu wannan kuma wata daraja ce aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita yace yana da fuffuke 600 inda ya ganshi ne fuffuke ɗaya kai faɗin tsakanin sama da ƙasa to dole kai imani akwai mala'iku duk da cewa baka ganin su abu ne na ghaibu amma wajibi kai imani da shi sannan yace wa bi liqa'ihi wajibi kai imani da haɗuwa da Allah haɗuwa da Allah wato shine kai imani da ranar alkiyama kaga abin nan a hadisin na Umar cewa yi wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira kai imani da ranar lahira sai yace kuma wato haɗuwa da Allah shine bayan an tashi daga kabari akwai wasu abubuwa da suke biyowa ba irin su hisabi irin su auna ayyukan bayi irin su firadi da kisasi da sauransu to wajibi kai imani da wannan sannan yace wa tumina bil ba'd kai imani da tashin mutane daga kaburburan su shine alba'ku na'am wa rusulihi wa rusulihi da kuma imani da manzonin Allah wato daga tun daga annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi kai imani akwai manzonnin kuma Allah ne ya aiko su kuma masu gaskiya ne masu amana ne kuma ba su ha'inci Allah ba subhanahu wataala wajibi ne ka gaskanta su kuma ka yi aiki da shari'ar da aka manzon da aka aiko maka kamar mu wajibi mu aiki da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran kuma duk mu imani Allah ta'ala ne ya aiko su zuwa wato al'ummatan su wannan shine ma'anar al-imanu bir rusul mu ba ma bambance wani manzo mu ce ba mu yi imani da shi ba mun yi imani da wani manzo yahudu sun yi haka sun yi imani da annabi Musa suka ƙi su imani da annabi Isa suka ƙi su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara suka yi imani da annabi isa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kuma duk gaba ɗaya mun yi imani da su amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli saboda haka duk gaba ɗayan su ba ma bambancewa mun yi imani da kowa kuma in ka ƙaryata manzo ɗaya to ka ƙaryata dukkan manzanni gaba ɗaya saboda ubangiji ta lace kazzabat qaumun nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni gaba daya kuma annabi nuhu shine farkon manzo shi kaɗai suka karyata amma har waɗanda ba su zo ba ma aka ce duk gaba daya sun karyata to na waɗanda suka zo suka shige to kai imani da manzanni wa tu'mina bil ba'th sannan kai imani da tashin mutane daga kaburburan su shine ma'anan al ba'th al shine mai nushurun nasi min quburihim wato tashin masu magamin matattu daga cikin kaburburan su wannan shi ake cewa alba'a zama na kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir su sune musu yadda da cewa za a tashi mutum daga kabarinsa ba. kabarin sa bangiji ta'ala ce za a tashe su kuma za a ba su labarin abin da suka aikata a duniya kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar abubuwa guda biyu nan kamar ɗaya ne wa bi liqa'ihi wa tu'mina bil kai imani da haɗuwa da Allah da kuma tashi daga kabari sai malamai sun bambanta tashi daga abin alba'af shine tashi daga kabari liqa kuma abin da zai biyo bayan tashi daga kabari amma an ce wal imanu bil yawmil akhir duk ya kunshi kuma wa'annan gaba to a wannan riwayan ba ambaci imani da littattafai ba ko ya ka takaita akan imani da Allah da mala'iku da manzoni da imani da tashin alkiyama ba mace imani da littattafai ba ba mace imani da kaddara ba amma hadisin jibril hadisin wa sayyidina umar fa akhbirni al iman qala al iman an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan sune ake cewa arkanul iman kai imani da Allah da manzonin Allah da littattafai da mala'iku kai imani da tashin alkiyama sannan kuma kai imani da kaddara na alkhairi da na sharri wato komi ubangiji ta'ala ne yake kaddara shi abu na alkhairi da abun da yake kuma wato na sharri ko na musiba ko na bala'i ko na ni'ima dukkaninsa Allah ta'ala ne yake kaddara shi wannan sune rukunin imani guda shida in an rasa ɗaya daga cikin babu imani imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da imani da ranar lahira da imani da kaddara kowane iri ko mai kyau ko mara kyau ka yadda Allah ne tsora maka kuma shine zai yayi maka ina wancan hadisin ya fi fadadawa fiye da wannan kala sai ce masa kuma mal islam menene musulunci mal islam menene musulunci kala sai ce al islamu an ta'budu allaha wa la tushrika bihi wa tuqima salata wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa wa tasuma ramadan sai ce masa menene musulunci al islam musulunci an ta'budu allaha ka bautawa Allah ana na nufin an tuwahhida allaha ka kade ta Allah al muradu bil ibadati huna an nutqu bi shahadatayn wato anan ibadan sai kai kai kai da shaida guda biyu nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da dalilin riwayan umar sai na umar da aka tambaya fa akhbirni al-islam qala al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salat wa tuti az-zakat wa tahujja abna wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila to da haka ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne wannan shine ma'anan an ta'budallaha wa la tushrika bihi wato ka bauta wa Allah ta'ala kada kai masa shirka da komai wa la tushrika bihi ko ba ka shay'an din ba akwai shi kada kai masa shirka da wani abu ko wani irin abu ne komin matsayinsa a wurin Allah ta'ala komin kankantarsa kuma sannan wa tuqima salata ka tsaida sallah bayan ka yi tauhidi sannan sai sallah sallah ita ce azamul ibadat wato bayan tauhidi sallah ita ce a gaba duk wani aiki na gabbai na ibada yana bayan sallah in sallah ta kyau to sauran ayyuka ma za su yi kyau kuma za a nisanci dukkan wani aiki na barna ko na fasadi inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka sannan wa tu'addi zakata al ka ka bada zakka almakruba mafruba abun farlanta to kaga a sallah ne yace wato qimar salah bai ce almaktubata ba amma akwai ruwa da ta zo al-maktuba sallah ta wajibi ba sallah ta nafila ba ke Almaktuba. saboda inna salata kanat ala al kitaban mawquta sallah wajibi ce akan mu'minai abun sanyawa lokaci to nan sai yace wato addiya zakata sannan ka da zakka al wanda take ta farilla ina akwai zakkan da ba ta farilla bane shine wato sadaka sauran sadakan da za ka yi wanda bai zama wajibi ba shi ba daga cikin rukunin musulunci amma ayyuka ne na alkhairi sai ce wata suma ramadana sannan kai azumin wata ramadan kai azumin wata ramadan kamar shaida minkum shara falyasu wajibi ne azumin wata ramadan to anan an ambata mana rukunne guda nawa ne guda hudu kawai kaga tauhidi sallah zakka azumi ba faɗi hajji ba me yasa wani ce ko dai lokacin ba a farlanta aikin haji ba zaka ce a'a ai riwayan sai na Umar ta kawo aikin haji wa hujjal baita in istadaka ilayhi sabila shine na karshe ka ziyarci ɗakin Ka'aba kai aikin haji in kana da ikon zuwa aikin haji to kaga wannan yake yake nan me wannan riwayan shi ya takaita ne bai kare kissan ba amma shi kuma riwayan sai na Umar kuma ya karisa kissan gaba ɗayansa saboda haka kenan rukunnin musulunci gaba su za su fito hannu shine tauhidi sallah azumi zakka aikin haji tauhidi shine farko sannan sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji shine na ƙarshe to anan an tambayi manzo Allah sama dangane da imani ya faɗi wani abu aka tambaye dangane da musulunci ya faɗi wani abu kenan kama akwai bambanci tsakanin al-islam wal iman tsakanin musulunci da imani akwai bambanci don a nan ya ce imani ka imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira da kaddara alkhairinsa da shi azbutunci kuma ka shaida ma'ana ka faɗa da bakinka ba abun bauta da gaskiya sai Allah kai sallah ka ba da zakka kai azumi kai aikin haji Abin da ya shafi imani sai faɗi al'amalul baɗina wato aiki na ɓoye duk abin da aka faɗa abin da ya shafi imani ba za ka gan shi ba kaga imani da Allah a zuciyanka yake mala'iku ka yadda da su a zuciyanka ne imani da manzanni a zuciyanka da littattafai ina zuciyanka imani da ranar kiyama yana cikin zuciyanka imani da kaddara duk abin da Allah ya kaddara maka na alkhairi ko na shari ne yana cikin zuciyanka to amma da aka zo sallah kuma sai aka faɗi ayyuka na zahiri ka shaida ma'ana ka faɗa ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan kai sallah a ga kana ruku'u da sujjada ka ba da zakka kowa ya sani kai azumin wata ramadan ko ya san kai sannan kai aikin haji ko ya san kaga wannan ayyuka ne wanda suke na zahiri to da wannan ne wasu suka ce akwai bambanci tsakanin al-islam wal iman wasu kuma suka ce duk abu ɗaya ne imam al-bukhari ya tafi abu ɗaya ne al-islam wal iman babu bambanci duk ɗaya ne amma zancen da yafi inganci al-islam wal iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a wato musulunci da imani in suka haɗu a wuri ɗaya za a yi bayanin su to kuma bayanin da ya sha babban kamar inda ya haɗu a nan ana son a yi bayani akan imani zaman kansa sannan musulunci shi ma zaman kansa to sai sai bayanin su bambanta sai imani a faɗi ayyuka na baɗini shi kuma musulunci a faɗi ayyuka na zahiri haka nan za a yi bayanin musulmi da mumini daban-daban musulmi sai a faɗi wato ainihin wanda ya yi imani kawai imani na zahiri mumini kuma wanda ya imani ya kyautata imaninsa da ayyukansa ya zama bawan Allah mutumin kirki duk wanda ya ganshi ya ga mutumin kirki to kaga wannan shine mumini to amma in kuma kalma ɗaya aka faɗa aka ce musulmi to mumini ma sai ya shiga in aka ce mumini ko musulmi sai ya shiga in an ce al-islam to al-iman ya shiga don bara a samu al-islam babu imam wani yana da musulunci dole akwai imani a tare wani yana da imani dole akwai musulunci a tare wani musulmi ne a to mumini ne kenan yayi imani wani mumini ne lalle musulmi in a daban-daban aka faɗi kalmomin to ana nufin mumini da musulmi na faɗi imani ana nufin hadda musulunci an faɗi musulunci ana nufin hadda imani amma aka zo a wuri ɗaya kuma ana son kowanne ai bayanin sa to sai a bambance sai zama al'imani iman shine ayyuka na batini al-islam kuma su ne ayyuka na zahiri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta a wannan wuri to sai ce kuma mal ihsan menene ihsani a riwayar sayyidina hadisin sayyidina Umar cewa cewa fa akhbirni an ihsan ka bani labari dangane da ihsani abin da ake cewa ihsani shine kyautata aiki kyautata aiki shine ihsani lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata ayyukansu da imaninsu to suna da husuna ita ce aljanna shine sakamakon su wa ziyada da dadi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga al-isan ya zo a karshe saboda yana da alaka da duka guda biyu yana da alaka da al-islam yana da alaka da al-iman kyautata musulunci da kyautata imani shine ake nufi da al sai ce to menene isani kuma don Allah ta'ala ya ce wanda suka yi isani suna da sakamakon aljanna kamar yadda aka ce wanda ya imani yana da sakamakon aljanna sai ce mal sai ce kala sai ce masa an ta da Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah ta'ala kamar kana ganin sa kamar kana gani don mutum ya baka aiki yana kallon ka yana tsaya wurin yana ganin irin aikin da kake ko shakka babu zaka kyautata masa lokacin da kake ibada kake sallah ko makamashi wannan sai ka kaddara Allah ta'a kamar kana ganin Allah ta'ala kaga zaka kyautata aiki wannan shine ma'anan ka annaka tarahu kamar kana ganin sa ma'ana ka kaddara a zuciyanka kamar kana ganin Allah don ka kyauta da aiki gaba ɗaya ka karkaɗe tunaninka daga komai da komai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ta'ala shine ma'anan ka kyautata aikinka in kai haka kuma aikin zai yi kyau shine ma'anan ka annaka tarahu kamar kana gani fa in lam takun tarahu in kuma baka ganin sa ma ba kai kamar kana ganin sa ba fa innahu yaraka tabbashi yana ganin ka to kuma sai ka halarta a zuciyanka fa to Allah yana ganina. na gashi ne yana kula da ni to kaga wannan martaba ta biyu kenan martaba ta farko kamar kana ganin Allah aikin zai fi kyau na biyu kuma ba ka ganin san amma yana ganin ka ka tabbata yana ganin ka shi kan ba kamar bane ko shi kan tabbata ne yana ganin ka shi za ka ce fa innahu yaraka bai ce fa illam takun tarahu fa ka annahu yaraka wala don Allah tabbata yana ganin ka kai ne baka ganin Allah subhanahu wata ina fata mun fahimta to wannan hadisin baya nufin cewa ana ganin Allah duk wanda ya fahimci cewa ana ganin Allah to a wannan hadisin lalle bai fahimci yaya hadisin yake ba bai fahimci menene hadisin ba kuma bai fahimci larabci ba yanzu ubangiji amma za zala sama cewa ka annaka kamar kana kaga ba haka bane in na cikin an ce zaidun kal asadi zaidun kamar zaki yake to zaki ne An ta shamsi fi kai kamar rana kake wajen haske ka kai ranar haske baka kai ba kuma kai din ba ranan bane saboda haka anan ba a nufin cewa wai mutum yakan kai wani matsayi ya ga Allah wannan bai faru ba kuma ba zai taɓa faruwa ba har abada ma'ana duniya ta tashi nake nufi sai dai a lahira ko kuma a aljanna wato sufaye ibn hajar yace gulatu sufiya wasu daga cikin gulatu sufiya wanda suka shige gona da iri a wajen sufanci don sufanci akwai mai kyau akwai kuma ɗan jamu za mu bayani sa ranar litinin gobe kenan Allah ya akwai sufanci mai kyau shine ka gyara kyawawan ɗabi'unka ka gyara ɗabi'u akwai kuma sufanci ɗan jabu shine ka wuce gona da iri ka kirkiro wasu bidiyoyi ka rungume su ka ce kai sufi ne kana gudun duniya to wannan su ake cewa gulatu sufiya to gulatu sufiya sun yi tawili wannan hadisi inji ibnu hajar al-asqalani a cikin fatahul bari yace sun masa tawili bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wato saboda jahilci irin nasu ba su san larabci ba sai suka ce wannan hadisin fihi isharatun ila maqamil fana'i suna da wani abu da suke cewa fana'i wai akwai wani hali da zaka shiga na ibada sai ka kare ya zama babu kai kana raye kuma amma kaman babu kai shine ake cewa fana'i sai suka ce to wannan hadisin yana nuna fana'i ne wai ta takadirin magana da aka ce fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai suka ce ma'anar fa in lam takun inna ai fa in lam tasir shay'an fa in lam takun in baka zama komai ba wato ka ƙare ka yi fana'i ka shiga duniyar fana'i kai kanka ma baka ga kanka ba ballantana ka san inda kake ka shiga wani hali kamar baka nan tarahu zaka ga Allah haka zuka ce fa in lam takun in babu kai ka yi fana'i kenan ka ƙare ka zama kamar babu kai saboda zikirin Allah to tarahu zaka ga Allah yanzu suka fassara shi da to wannan malamai sun musu raddi duk da cewa jahilci ne yasa wanda ya faɗi aka ya faɗa bai san larabci ba ne jahilcinsa na farko shine da aka ce fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da yace fa in lam takun ya dauki cewa takun din ne yace tafiru shar'i sai kuma yace tarahu ya ɗauke ta jawabu shar'i to wannan yana nuna bai san larabci ba don inda ya san larabci tarahu din jawabu shar'i ne dole ya zama majzum wato dole a masa jazama a masa ɗauri ga fi larabcin ya zama fa in illam takun tarahu fa in illam takun tarahu ba za a ce tarahu ba fa in illam takun in bai tarahu za ka ganki shine jawabin shirri kenan sai a shafe me wannan harful illa sai zama fa in illam takun kaga tarahu din nan tarar nan sai zama filin mudari'un majzumun bi hasbi harfil illa li'annahu jawabu shirr to kaga babu wani mai larabci wanda iya larabci da zai ce tarahun nan jawabu shar ne na takun ko na in babu wanda ya iya larabci wanda zai faɗi haka saboda haka ibn hajar ce wanda yana nuna bai iya larabci ba wanda ainihin wato ya bada wannan alfa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka inda haka ne sai a ce fa in lam takun tarahu to kuma inda za a kaddara hakan ma to fa innahu yaraka kuma me matsayinka don shine jawabu shar'i ne fa in lam takun tarahu wannan jumla shar'iyya ne in adatu shar'i ne takun tarahu jumla shar'iyya fa innahu yaraka kuma jawabu shart yasa aka sa fa'un fa'u jawabu ne لأن جواب الشرط لا يخلو أن يكون فعل الشرط ووجب اقترانه بالفاعل جواب الشرط بذيذ وفعل الشرط وذلك كفاء هو ذاك فإن لم تكن تراه kaga lam takun tarahu jumla shar'iyya ce to fa innahu yaraka wannan kuma jumla ce ta jawabu shar'i wannan haka larabcin zai tafi amma a yanda suka faɗan babu yadda za a yi wanda ya iya larabci wato ya fassara a yanda suka fassara sannan kuma wannan fahimtar ta yi karo da hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Muslim ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu yana cewa wa'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta ku sani tabbas babu wani daga cikinku wanda zai ga ubangijinsa har sai ya mutu babu wani wanda zai ganci a duniya wa'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta ya muta lan ba wanda zai ga Allah a duniya har sai ya mutu idan ba a ganin Allah a duniya shi yasa manzala ta sama ma bai ga Allah ba zance mafi inganci kamar yadda muka yi bayani an tambaye shi har ra'aita rabba yake ra'aitu nuran ga haske dai amma ban ga Allah ba yace nurun an nara wannan hasken ya za'i na ganshi wato hijabi haske ya masa shamaki ya hana ya ga Allah ta'ala haka annabi Musa ya nemi ya ga Allah shi ma haka sai ba zai gani ba to kenan babu kuma wani wanda zai zo kuma ce ga Allah ga kuma manzala sama ya tabbatar cewa ba za ku ga Allah ba ba wani wanda zai ga Allah ta'ala har sai ya mutu shikenan magana ta kare kuma hadisi ingantacce hadisin da Imam Muslim ya rawaito saboda haka wannan tawili tawili ne na son zuciya ba tawili ne da aka gina shi akan ilimi ba kuma ba a fahimci larabcin ba ko kuma da gangan an birkita larabcin larabcin ba zai ba wannan ma'anar ba wannan jumla an ta'budu Allah ka annaka tarahu kun fa innahu yaraka ina nuna lalle mutum ya kyautata aikinsa da imaninsa ya kyautata ibadansa kamar yana ganin Allah in kuma ka bata kasance musu ya tabbata ubangiji subhanahu ala yana ganin qala sai ce mata sa'a yaushe ne za a yi tashin mata sa'a yaushe ne za a yi tashin malaika jibril yake tambayan ko kuma mutumin da ya zo tambayan yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe za a alkiyama a wata ruwayan kuma hadisin Umar fa akhbirni an sa'a ba ni labari yaushe za a tashi alkiyama qala sai ce masa mal mas'ulu anha wanda ake tambayan dangane da tashi alkiyama wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi alama bai kasance mafi sani ba min sa'il daga mai tambaya wato abin da yake nufi da kai da kake tambaya na da ni da kake tambaya duk ilimin mu ne dangane da alkiyama mun dai yi imani za a tashi alkiyama amma ba wanda yake da sama da wani cewa ga ran da za ka tashi ba wanda ya sani ba wanda ya san lokaci kinan mutane gaba daya iya ilimin su shine za a tashi alkiyama amma ga lokacin da za a tashi alkiyama wannan babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala shine ma'anan man mas'ulu anha bi alama man isra'il kamar yadda kai baka sani ba nima ma ban ba ni ban tsara ka ilimi ba dangane da tashiyar kiyama za a yi tashiyar kiyama amma babu wanda ya san yaushe za a yi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa ba suna tambayan ka dangane da tashin alkiyama wai yaushe za a yi tashin alkiyama to ka gaya musu cewa ilimin tashi alkiyama yana wajen ubangiji na ina wajen Allah subhanahu wataala baya bayyana yaushe za a tashi alkiyama sai lokacin yayi kawai sai ya bayyana sai kawai ka ajiya alkiyama ta tashi kamar yadda yazo a hadisai wani yana ne yana ciniki a kasuwa wani an ware masa tufafi yana dubawa kafin a nade kawai alkiyama ta tashi wani yana tatsan nonon saniyarsa kan ya gama alkiyama ta tashi wani ya yi dan tafenensa yana sauri ya dawo gida a dora kafin ya dawo alkiyama ta tashi haka duniyar za ta tashi to yace la ta'tikum illa baghta faqul fi samawati wal ardi sama da kasa ba su isa su dauki nauyin fadin yaushe za a tashi alkiyama wannan ilimin yayi wa sama da kasa nauyi a ce za a yi tashi alkiyama ran kaza ga watan kaza a shekara ta kaza ai ina ga wasu kan da su mutu kafin wannan lokacin in lokacin ya gabata fitina ma ta din karo gari mutane suke shiga wani hali balantana tashin alkiyama ba a san ma zai shiga ko ba za ta shiga ba ake shiga bari a ce ranan kaza za a yi tashi alkiyama kafin wannan ranan kowa shiga sai sai ko ran da za ka mutu aka gaya maka kafin wannan ranan kai ka daina jin daɗin rayuwa kenan ran kaza saura shekara ɗaya ka mutu daga nan jin daɗin rayuwa ya kare maka ta za a ce za a yi tashi alkiyama sauran shekara ɗaya ko biyu ko shekara ɗari mutum yana cikin damuwa da tashin hankali to shi yasa Allah ta'ala ya ce la ta'tikum illa bakta za ta zo muku kutsun ne kawai amma ba za a faɗi garan da wato za ta zo ba kuma babu wanda ya sani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba mala'ika su bai sani ba to waye kuma dai sani sai ce wata ne zan baka labarin alamunta alamun tashi ba a san da za ta tashi ba amma akwai alamun cewa ta kusan tashi abin nan hadisin sai na Umar fa akhbirni an amaratiha ba ni labari dangane da alamominta ba ni labari dangane da alamomin tashin alkiyama saboda haka kenan alƙiyama tana da alamomi amma ba ta da rana Allah ta'ala shi ne kawai ya san ran da za ta tashi alamomin tashi alƙiyama suna da yawa <clears throat> akwai ƙanana akwai manya amma nan ƙanana aka faɗa manyan kuma mun karanta su a karatunmu da muke na ranar ne ƙananan suna da yawa a nan sai maza ta sama ya faɗi wasu daga cikin ƙananu ƙananan alamu na tashi alƙiyama yace idza walad idza waladatil amatu rabbaha idan wato kuyanga ta haifi mai gidanta rabbaha ai sayyidaha wa malikaha idan kuyanga ta haifi mai gidanta wato baiwa ta mace ta haifi mai gidanta amma a wancan a hadisin sai na Umar mai an talidal amatu rabbataha kuyanga ta haifi mai gidarta mace kenan za ka ce rabbataha nan kuma rabbaha to in ce rabbataha sayyidataha shugabata wanda wanda ta mallake ta mace rabbaha kuma sayyidaha wanda ya mallake ta shi ainihin wato namiji kenan malamai sun ƙara wa juna ilimi me ake nufi da an tani da al'amatu ha ko idza waladat al'amatu rabba ya ku yanga ta haifi me ita wato ta haifi wanda ainihin ya mallake wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan shine bayi za su dinga haifan sarakuna za a wani zamani baiwa ta haifi sarki nan ita baiwar sai ta zama tana karkashin mulkin wannan sarki wato baiwa ce za ta haifi bawa sai a yanta shi sai ya zama shugaba to nan shi bawan sai ya zama shugabar mahaifiyarsa ita baiwa don tana karkashin shugabancin idan haka ji sai ke sai ya zama daga cikin alamomin tashin alkiyama shine waɗanda ba su cancanci su yi shugabanci ba za su yi shugabanci su ne 'ya'yan bayi ƴaƴan bayi za su yi shugabanci bawa babin nan da bawa ba a maganar sa a maganar shugabanci amma a tafi a tafi yau da gobe to bawa zai iya zama shugaba ko ya zama bayan an yin tashi ko kuma kafin a yin tashi. sai ya zama shugaba wato duniyar ne za ta lalace don an tambayi manzala ta kuma mata sa'a yaushe za a tashi aljama ce iza wusida da amru ila gairi ali in aka jingina al'amari zuwa ga wanda bai cancanta ma'ana in aka bada shugabanci ga waɗanda ba su cancanci shugabanci ba to alamun tashi alkiyama ne Kamar a ce jahilai wanda ba su san addini ba su ne suke zama shugabanni za ya zuhun nasu fawdan la tarata lahum wa la tarata idza juhaluhum sadu mutane ba za su taba zama rayuwarsu ta kyau ba sai akwai shugabanci babu shugabanci don jahilai ne suke shugabantar mutane to kaga wannan alaman ta bayyana jahilai su ne shugabannin jama'a wanda ba su san addini ba ba su san maslahar jama'a ba to amma bayi su shugabanci an yi shi a baya bayi ƴaƴan bayi su shugabanci da yawa sun yi to wa an yi zamani da bayi suke shugabanci ana ta tafiya har aka je da bautan don kila da ana ci gaba da bautan da har yanzu kila bayi ne suke shugabanci wani ya cewa walau kana abdullahi maulan hajautuhu walakin na abdullahi maulan mawaliya wani shugaba ne kuma khalifa yace da a ce bawa ne ma sai masa zambo in zage shi a waka yace amma shi bawan bawa ne kuma yana shugabanci bawan bawa ne to kaga irin wannan duk ya faru da yawa kafur lokacin da yake yabon Nu'man yana ta yabonsa da wakoki sai ne ya bashi ainihin wato ni abu na mulki ya dan bashi shugabanci shi kuma sai tunani to in ya bashi shugabanci ya bashi ko gwamna ko minista ai zai daina yabon san kuma zai tashi daga maroki ina cewa abal miski hal fil kafi fadlun analuhu bi anni ughanni منذ wa tash'abu ina to a balnisti shin akwai wani ɗan ragowa a cikin ruwan da kake shan nan ka ɗan bani na sha don ina ta waka kai kuma kana ta sha ma'ana ka ɗan bani wani ɓangare na mulkin kamar sai ya hana shi da ya hana shi da yana zagin sa ina cewa la tashtari al-abda illa wal aqa ma'ahu innal abida la anjasun manakib kai bawa sai akwai kanda a tare da kai don bayi ba su da alkhairi kuma najasa ne kuma shugaba ne shine khalifa sai sai binciko asalinsa cewa bawa ne kuma gashi yana shugabanci sai koma zagin sa maimakon yabo saboda abin da yake nema bai samu ba to kaga wannan abu an yi shi kenan wannan alamun sun bayyana a baya da yawa sun bayyana a baya an talidal amatu rabbata to wasu malamin kuma suka ce a'a ba haka hadisin yake nufi ba abin da yake nufi shine bayi da su yawaita da a zo ana yaƙi ana kamo bayi ana ta kamo shikenan sai a je a kamo ɗa ɗan wata mata wato kafurai wanda ba su abin nan ba ba su musulunta ba idan an kamo shi sai ya zo ya girma har a yan tashi ya zama ɗa ana nan ana nan sai a je wani yaƙin shi kuma sai je kamo mahaifiyarsa ya manta cewa mahaifiyarsa ne ko bai sani ba saboda yana yaro aka kamo aka kamo shi sai je ɗauko mahaifiyarsa ya zo yana bautar da ita ta zama a wannan baiwarsa har ya zo yana saduwa da ita ma shi bai sani ba ƙarshen zamani za a irin wannan ko ya zama da gangan saboda lalacewan al'umma ko kuma a rashin sani saboda ana kama mutane kawai bayin kama su yayi yawa wasu suka ce haka hadisin wato yake nufi in haka ne kuma sai ya zama barna za ta yawa a ƙarshen duniya shi ma kuma akwai hadisai akan akan haka sannan na biyu ya wa'i za ta ɗawala ru'atul Ibilil Buhumu fil bunyani haka nan alkiyama za ta tashi idan ya zamana masu kiwo za ta dawala ru'atul ibil masu kiwon raƙuma albuhum baƙaƙe idza ta dawala idan suka yi alfahari fil bunyani a wajen gini wato masu kiwon abin nan raƙuma a jeji sai su zo kuma suna gini a cikin gari har suna gasan tsawon gini wato gini na benaye to kaga a hadisin Umar me yace mana ne yace menene an tara وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وأن ترى الحفاة ذاك جمرة ساتاكني العراة متريتا العالة تلكاوا دابات دكومي رعاء الشاء سنة كيون دبوبي sai ka gansu kuma sun waye gari yanzu kuma ya ta tsawalu na filbuniyan suna gasan tsawon gini in ya gina bene hawa biyu wannan gina uku a haka suna gasan gini kenan kaskantattun mutane za su dawo maɗaukaka shi ne abin da ake nufi da su ba komai ba yanzu kwa za su zama wani abu to wannan alamun tashi alƙiyama ne na kafa ya dawo ba yanzu da da ba a maganan wai kafuri ya zama shi ne shugaba wannan kwata kwata bawa ma ko musulmi ne bawa ba a tunanin zai shugaban yanzu ba maganan bayi ba kafurai ma su suke shugabantar mutane kafurai su suke shugabantar jama'a to kaga wannan duka na kasa ne ya dawo ya da haka mutumin da ba komai ba kuma sai ya zama shi yake shugabantar to na alamu ne ya tashi alƙiyama to anan ce ru'atul ibil buhumu al buhumu baƙaƙe to sifa ne na me na raƙuman ne ko na mutane idan an ce al buhumu sifa ne na mutane wato masu kiwo din sune ru'atu ru'atul ibil ru'atu jam'u ra'in ne ka qadin sai ka ce qubatu arin uratun mashin mushatu jam'i take to kaga masu zaka ga masu kiwon dabbobi masu kiwon raƙuma albuhumu baƙaƙe suna gasa wajen tsawon abin nan tsawon gini to a nan wasu malamai sun kace abin da ake nufi da albuhumu nan sudul alwani su masu kiwon baƙaƙe ne mana ba larabawa ne kuma sun zo suna shugabantar larabawa a larabawa ma da sai ƙureshawa ƙureshawa ma muhajirun yanzu kuma an dawo kuma har baƙaƙe suna shugabantar suna shugabantar larabawa ko kuma ya zama abin da ake nufi da albuhum majahulul ansar wanda ba a san ma meye ne dangin su ba ba a san ma iyayen su ba wataƙila ma 'ya'yan shegu ne sai su dawo kuma suna shugabantar jama'a su suke shugabantar ku ku ƴaƴa wanda aka san asalin ku kuke da addini sai a samu wasu kuma wanda ba a san ma dan waye bane kila dan shege ne sai zo kuma shine shugaban ku kafin duniya ta tashi za a yi wannan shine abinda hadisi yake ni. amma an ce ru'atul ibni buhumi kamar yadda zuwa ta ruwa al-buhumi to sai ya zama sifa ne na raquma masu kiwon raƙuma albuhumi baƙaƙen raƙuma kaga an ce albuhumi ya zama sifa na al'ibil saboda annatu yatba'u al-man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi amma an ce albuhumu sai zama sifa ne na na ru'atu saboda an masa zamma ru'atu kuma shine mai zamma to sai manzo Allah sallallahu alaihi ce fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah fi khamsin nan an shafe wani abu ko an shafe muta'alliq harfin jarri fi khamsi kamar fi tis'i ayatin fi khamsi yani waqtu ko ilmu waqti sa'ati fi khamsi wato ilimin tashin ilimin lokacin tashin alkiyama fi khamsi yana cikin abubuwa guda biyar wanda la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala shi yake shi shine ake nufi da fi khamsi an shafe mubtada khabar ne fi khamsi yani ana nufin ilmu waqti sa'ati fi khamsi ilimin tashin lokacin tashin ƙiyama ina cikin abubuwa guda biyar da ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala shine kadai ya san su to shine sai yace tun sallallahu alaihi sannan manzala ta sama sai ya karanta ya karanta aya da take magana kan abubuwa guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a a iya nan hadisi ne zo mana amma masu sharhi suka ce tabbas mai riwayar ne ta kaita amma manzala ma ya karanta har zuwa karshe tun da ya ce hamsin kuma ya zai kawo wahidin ya ce biyar kuma ya kawo ɗaya kaga zai kawo su duka guda biyar ɗin ke to karanta ayar har karshe inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taktubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir wato Allah ta'ala shine kawai a wurin ta ilmu sa'a sanin yaushe alkiyama za ta tashi shi kaɗai ne Allah ta'ala ya san wannan sannan wa yunazzilu ba wanda zai ce maka garan da alkiyama za ta tashi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai faɗa ba balle sai kai sannan wa yunazzilu na ghaifa Allah shine mai saukar da ruwan sama ba wanda ya san yaushe ne ne za a yi ruwan sama ko hadiri ya dauro baka isa ka san za a yi ko ba za a yi ba wannan Allah ta'ala ke sani balle tana in ba hadiri za a yi ruwan sama yanzu ko da daddare ko gobe ko jibi wannan ilimi ne na ubangiji subhanahu wataala sai dai zaka iya hango wasu alamu na ruwa ka ce watakila za a yi ruwa ko ka ga hadiri ko ni gajimare ko ka sa ko ka sa tabaro mai hangen nesa ka hango ni hadirin da wanda bai sa tabaro din ba zai iya ganin zai iya ganin wannan alama ba sai ka ce akwai alama za a yi ruwa a jimeta in kai haka ba kai laifi ba amma kai jazaman ka ce yau za a yi ruwa ko gobe za a yi ruwa yanke to ibn abin abubakar ibn arabi a cikin akawun qur'ani sai mutum haka ya kafurta ya fita daga musulunci don ya yi da'awan sanin gaibu shine lokacin da za a yi ruwa wannan ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka ce muna tammanin ruwa yau don ga hadirin nan da ganin alaman sa zai yi ruwa ana tammanin ruwa ke amma ka yi yanki ka ce za a yi ruwa yau ko gobe ko jibi wannan ba wanda ya san wannan sai Allah suna daga cikin mafatihul ghaib al-khams mabudin gaibu guda biyar ko taskokin gaibu wanda ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala ko bai sanar da kowa su ba kaga kuma ko kai ba annabi bane ko annabawan Allah ba su sani sai dai tamani za a yi wa to Allah ta'ala shine mai saukar da ruwa sannan wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa wato tun lokacin da aka diga maniyin mutum a cikin mahaifar mahaifiyarsa Allah ta'ala ya san ne haka namiji za a haifa mace dogo ne gajere fari baki kyakkyawa mummuna lafiyayye mara lafiya za a haifa mai hankali mahaukaci mai basira malami za a yi dan boko ne dan kasuwa ne manomi ne makiyayi ne duka Allah ta'ala ya san wannan sai kuma ba abin da ka sani hatta likita suke leƙawa su gane namiji ne ko mace sai an gama halittan shi yaro an masa farji sai su leka da wani tabarau ɗinsu su duba farjin yaron nan ne za su gane in sun ga farji ne na mace ne in sun ga azzakari ne sai su ce namiji ne kuma yaron in ya dunkule kafafuwansa duk kwamfuta ta gama yawon ta ba za ta iya gane ba sai su yawon yaro yana da taurin kai sai dai a sake dawa wani sati a sake ba su gane ba a sake dawa can sai ya ware kafafuwansa tukun sannan su gane kaga wannan ba gaibu ba ne, ko gaibu ne ba wani gaibu ya riga ya bayyana ne sannan suka hango shi to tun yana maniyi su faɗa mana ko yana gudan jini ko yana gudan tsoka su gaya maka namiji ne ko mace za a haifa sun isa su faɗa ba su isa ba akwai iya watannin da suke iya gane ba. to da haka babu wanda ya san me yake cikin mahaifar mace sai ubangiji subhanahu wa ta'ala Shin ya sani tun yana ɗigon mani har ya dawo jini ya zama tsoka har a gama halitta kuma duk da ka ko bayan an gama halitta ma dai ka ko wani abu amma wani abu ko baka isa ka ka shi ba za ka sani ba Allah ta'ala shi ya sani sannan ya ce abun nan wa yanzul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta tadri nafsun ma za ta taktubu gadan mutum bai san me zai yi gobe ba shine ilimi na uku kenan daga cikin ilimin ghaibu wato na kuɗi. mutum bai san me zai yi gobe ba ma'ana baka san me za ka yi gobe ba baka san me zai faru da kai gobe ba za ka waye gari lafiyan ka kalau za ka waye gari baka da lafiya ba wanda isa ya baka a duniyar nan sai Allah subhanahu wa ta'ala wani sharri zai same ka ko wani accident ko wani hadari ko za ka samu wani alkhairi gobe ko wani arziki ko wani abu na shugabanci ba wanda ya san wannan sai ubangiji subhanahu wata. sai dai mutum ya ga wata alama yayi tamanin kila gobe zan samu kaza ko kila gobe kaza wannan kuma ba wanda ya sani abun zai faru tabbas ko zai faru ba sai ubangiji subhanahu wata. akwai abuwa ne kuma na masifa wanda za su iya faruwa da mutum amma shi bai sani shine ma'anan wa ma tadri nafsun maza? taqtibu qadam gobe zaka fita kasuwa baka san riba nawa zaka samu baka san iya cinikin da zaka yi ba Allah ta'ala shine kawai ya san wani irin ciniki zaka yi wannan dukkanin su ilimi ne na gaibu ba wanda ya sani sai Allah sannan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut mutum bai san a wace kasa zai mutu ba kowa akwai inda aka kaddara masa zai mutu wato mutum bai san yaushe zai mutu ba shine na farko wa ma tadri nafsun ma za ta ci bugadan wato ya shigar da mutum bai san shin gobe zai wayi gari a raye ko kuma gawarsa za a ɗauka a kai makabarta ba wanda ya san mutum bai san wannan ba to da ka ba wanda ya san ran da zai mutu sai ubangiji subhanahu wataala to ko mutum bai san a wace ƙasa zai mutu ba kuma saboda kowa akwai inda aka kaddara masa zai mutu akwai ƙasar da zai mutu akwai garin da zai je mutu kuma ba zai mutu a wani garin ba sai a wannan garin in Allah ya kaddara maka mutuwa a gari ko nisan ya kai kilomita dubu ɗari sai ka je wannan garin ka mutu wa man kutiban maniyatuhu bi ardin fa laysa yamutu fi ardin siwa duk wanda aka rubuta mutuwarsa a wani gari ba zai mutu ba sai a wannan gari in a tsakiyar daji ne ma a nan zaka je sai kasa ta kai kawai sai kaga kai kana a tamanin ka ba mutuwa zaka je kai ba wani abu ne zaka je kai shikenan sai ka kai kanka mutuwa ne ko kasuwanci ko wani zumunci ko kuma wata bukata ta kama ka kaje ko wani biki ko makamancin wannan sai ka kama hanya ko neman ilimi ko wani abu ka kama hanya ka tafi idan ka je kawai shikenan sai mutuwa ta dauke ka idan ma imamul mar'i kana bi baldatin da abdu ilaiha hajatu fa idan mutuwar mutum ta kasance a gari to wata bukata sai ta dauke shi tafi garin sai je mutu a wannan garin kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza qada Allahu maniyata 'abdin bi ardin da lahu fiha haja in Allah ta'ala ya kaddara mutuwan mutum a gari to sai ya masa bukata a wannan garin shikenan sai ya tafi wancan garin don wannan bukatar mutuwa kuma sai su dauke wani ma asibiti zai tafi yana neman waraka ne a dauke shi a kai China ko a dauke shi a kai Egypt ko Saudiyya ko America ko ina ne sai je mutu a can a kai a can mutuwan Allah ya kaddara mutuwansa a wannan wurin kuma dole zai mutu a wurin to waɗannan su wato mabudan gaibu wanda babu wanda ya san su sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kawai ya sani ba wanda ya san su sai Allah kuma zalla ta sama sai karanta wannan ya nuna mana cewa tashi alkiyama yana daga cikin waɗannan abubuwa ne sai ce summa adbara kaga me anan mai ruwan da yake summa talan nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha indahu ilmu sa'ati sai ce al ayata me ma'anan al yani iqra ila akhir al-ayat ka karanta har zuwa ƙarshen ayat nan ya takaita maka ne bayan nuna iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ce summa adbara to wannan mutumin sai ya juya ya bada baya shi mutumin da ya zo tambayar duk aka gama wannan ba a gane mala'ika biyu ba ne a matsayin kawai wani mutum ne ba a san shi ba zai na yana tambaya shi yasa abin nan sai na umar yace babu wanda ya san shi a cikin ba wanda ya san shi har malai suka cewa to ya aka ya sani ko suka ce zato yake ba wanda ya sani ko suka ce a ya dai tattauna da sauransa ko kuma lokacin da ya zo sun juya ko ya kalli wani wannan ba mu san shi ba waye wannan daga ina yake ko ba alaman matafi ne sai gane ba wanda ya sani ko kuma tun daga baya ba da labarin hadisin bayan ya tafi kowa a wurin ya ce bai san shi ba to shikenan da ya juya ya tafi shine ma'anan adbara faqala sai manzala sallama sai ya ce rudduhu ku dawo da shi ku je ku kirawo min shi amma shi manzo Allah sama ai ya san waye yazo sai na sai jaraba jarraba sa bayan ya tafi ce ku je ku kira shi shikenan aka fita aka yi ta nema aka yi ta nema falan ya raushe amma su ba komai ba ya bace musu ya canja sura kuma ya koma surarsa ta mala'ika ta da ba wanda zai iya ganin ka kuma a cikin to da haka suka kama nema wanda ya duba na wanda ya duba na suka da suka ce ba abin da muka gani ba mu ga kowa ba faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu haza jibrilu yi yu'allimu mun nasa dinahu wannan jibrilu ne ya zo yana koya wa mutane addininsu. su kaga a hadisin Umar kuma haza jibrilu yi yu'allimukum dinakum malaika jibrilu ne ya zo yana koya muku addini nan kuma yu'allimu an-nasa dinahu yana koya mutane addininsu su duk ne kenan mutumin da ya zo a nan yanzu wane ne koyar da addini masu shi fa jibrilu tambaya yi ko manzo Allah ta sama shine yayi me shine ba da amsa kaga a zahiri shi ya koyar da addini to amma a hakika kuma malaika da ne don shi yayi tambayar da ba ai tambayar ba kuma da ba ai wannan bayanin ba to kenan me tambaya don mutane su fa'idanta ana ce masa malami shi ya koya wa mutane wannan abu asairu yusamma mualliman mai tambaya ana ce masa mai karantarwa anan bai ce haza jibrilu ja'a yas'alu an dinikum ba yu'allimukum jibril ne zo yana kura muku addini dan yayi tambayan don su ne ba don shi ba shi kan ya sani ai shi ya sani mala'ika ne an halitta shi a bisa imani da bautan Allah subhanahu wata'ala amma ya zo ne yana tambayar manzo Allah ta suma domin ya koya wa sahabbai ladabi irin na tambaya ɗalibin ma ya yake zama a gaban malami sannan wani irin tambaya ya kamata ya tambaya kuma sannan a fito musu da abubuwan da ya waje ba su san su amma ba su tambaya ba sai aka tambaya don su to wannan mala'ika ne zai koya musu addinin malamai suna kawo wannan hadisin cikin laduban ɗaliban ilimi abu na farko mala'ika jibril da ya zo zai koyi wannan ilimin wajen manzala ta sama ya zo ne shadidu bayadu siyabi babin fes-fes har ana bukatan ka yi doke mu. ba bukatan ka je makaranta daukan karatu cikin kazanta ba kamar yadda mutanen mu suke fahimta almajiri shi ya zama kazami ba ya zama kazami na zai samu ni tsohon gane karatu Ka mala'ika jibrilu sai ya zama mai tsatsaf gashin sa baki ma'ana babu shi shine ma'anar shadidu sawadi Shahi. gashin sa baki ke ma'ana ba ƙura na ɗaya, ba ta ƙura a hannu tufafin sa fes za ka yi makaranta ka yi ado ya zama tufafin ka fes kai yi wanka ka samu nishaɗi da nitsuwa domin kai karatu amma ka zama ƙazami, to za ka ji da sosa jikinka ne da matsaloli da kake fama da shi na ƙaiƙayi da sauransu ko kuma da karatun da ake gaya maka kaga sai zama baka da nishadi na sauraron ka ko da haka mutum kare zama kaza sannan da yazo kuma san da ya durkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka zo kuma malamin ka ka zo karatu ne malamin ka ka tsaya a kansa wai ya baka ilimi wannan rashin kunya ne ka tsaya a kansa wai ya baka ilimi wannan rashin kunya sai dai illa lura a ce ba wurin zaman ana tsaye ana tsaye an rasa inda za a zauna an samu magabata masu ba da hadisi ba inda za a zauna sai zama ana tsaye ne kawai imam malik ba ɗaukan ilimi a irin wannan wuri aka ce ba ka daukan ilimi wajen wani ce a na ga a tsaye ake bada hadisin ni ko ba zan iya ɗaukan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye ba yasa na karatu wajen malam wani shi zama ba karatu wajen amma wannan lalura ne dan sai ni ne irin na imam malik idan ka je zariya zaka ga haka zaure guda uku na malami ya cika wannan zaure na farko ya cika na biyu ya cika na uku ya cika sai ga mutane suna tsaye a bakin kofa wasu a bakin windo suna rike da littafin in an zo kan karatun su sai waye sai su faɗi shafi a karanta ana karantawa ana fassara shi bare ja bakin ba ma ja masa za'a a tsaye an kewaye zauruka guda uku gaba ɗaya malamin kawai ana ja yana fassarawa ana gudu sai waye sai waye inda ka san za a kwace haka ake ba wannan lalura ne to sai a irin amma in ba haka ba in ka zamu wuri kan sai ka zauna a gaban malami shine ladabi ka kaga malaika jibril ya koyar da wannan sannan ya tambayoyi kuma duk tambayoyin da suka wajaba a yi su shi yasa wasu abin nan imam al-qurtubi yake cewa hadha al-hadithu yatlu an yuqala lahu ummu sunnah lima tadammanahu min ilmi sunnah wannan hadisi ya cancanci a ce masa uwar sunna ma gaba daya wato saboda ilimin da ya kunsa na sunna ka duba tambayoyi me musulunci me imani me isani me yaushe za a tashi alkiyama alamun tashin alkiyama shikenan addinin ka an koya maka shi a cikin wannan hadisi to kaga sai tamboyi masu amfani domin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karu da annan tambayoyin to sai ya zama abun da yayin nan ai ya koya wa sahabbai karatu ga yanda zaka yi fito in zaka tafi makaranta ga irin ladabin da ya kamata kai wa malami ga irin yanda tambayin ta kamata ga irin tambayoyin da ya kamata kai muhimman tambayoyi an ce husnul su'ali nisful ilmi kyakkyawan tambaya rabin ilimi ne to shi yasa anan manzala ta kuma yake jibril ne ya zo ya koyar da ku addini tare da cewa shi ya koyar da addini amma da sababin tambayan mala'ika jibrilu ina ganin za mu tsaya a nan saboda hadisi na gaba yana da ɗan tsawo sai mu cikata lokacin da tambayoyi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh